kafin nan farkon suwan suka sauko domin karshen suwatu aliman galibi suna magana ne akan abin da ya shafi yakin uhud wanda yakin uhud kuma an yi shi wannan yakin ne a shekara ta uku wanda kuma wafdu na jiran a shekara ta tara sosai in muna ga idan za mu karanta kisan farko-farkon suwan wasu abubuwa ne da suka sauka a shekara ta ta ƙarshen suna magana a kan sanar falifa to kenan wannan yana nuna ma cewa ƙarshen suwan inda ta nuzul ne su a farko wannan abin da ke suwan take ainihin tabbatarwa kenan sannan kuma wannan suwan tana magana na farko akan abin da ya shafi akida kuma akida ma idan muka yi la'akari suratul bakara da muka yi ta kantawa galibi abin da ya shafi akida da martani da suratul bakara ta yi ta yi a abin da ya shafi akida ta yahudawa martani ne akan yahudawa galibi amma sai zonto aliman martani ne akan abin da ya shafi nasara dama ahalul kitab ɗin ai ahalul kitabai ne wanda yake al-yahudu wa nasara suratul baqara ta caccake yahudawa ta mayar da martani akan shubuhat da suke gabatarwa sai ya zanto wannan suwan kuma tana mai da martani akan shubuhat abinda ya shafi na nasara kenan sannan kuma farko-farkon wannan suwan tun da a wancan amana sulubi ma'unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi waɗannan kutub da ake magana kusan a farkon wannan suran an yi tafsiri tunda Allah ya nazzala alaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at ta wal injila min qabl an yi tafsirin abinda aka zungule a wancan kenan jan suratul baka to abinda za muna hukun Allah subhanahu wataala Allah ya zamu fahimci wannan suwa daidai Allah ya fahimtar da mu ya datar da mu zuwa ga abinda yake shine sawab malam karanta ayoyin su sake ji zuwa huwal azizul hakim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا إله إلا هو العزيز الحكيم bayan bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, alif lam Allahu a'lam Allahu Allah la ilaha babu abun bauta Allahu la ilaha illahu Allahu shi Allah la ilaha babu Abun bauta da gaskiya face illahu face sai shi kadai alhayyu wanda yake rayayye wanda yake da cikakken rayuwa alqayyum wanda yake sayayye kuma dukkanin halittu suna sayuwa ne daga gare sa nazzala alaykal kitaba bil haqq Allah shi ya sauka maka da littafi bil haqqi da gaskiya musaddiqan yana mai gaskata liba baina yadayhi da abin da ke gaba gare sa wa anzala tawa Allah shine ya saukar da attawa wal injila haka ne shi ya saukar da al injil min qablu tun gabanin saukan wannan alqur'ani ya saukar da ainihin attawa al injil hudan linnasi saboda shari'a ce ga mutane wa an al alfokan hakanan Allah shi ya saukar da al-furqan wannan littafin Allah Qur'ani kenan a bisa ga fasa mafi inganci Allah ya ce innal na gafa tabbas waɗanda suke ainihin sun toka kafirai bi ayatin lahi suka butulce ga ayoyin Allah lahum yakan tabbata a gare su azabun azaba shadidun mai tsanani. wallahu Allah azizin mabuwaye na zuntika kuma mai fansa ne inna Allah tabbas Allah la alaihi shay'un babu wani abin da zai buya ga Allah fil ardi a cikin ƙasa wala fi sama hakanan babu abin da zai buya ga Allah a cikin sama huwa allazi yusawwirukum Allah shine yake sawwa ainihin suran ku fil arhami a cikin mahaifa kaifa sha'u ta yadda ya so lailaha babu abin bautawa da gaskiya illa face sai shi al'aziz mabuwayi mabwayi al wani kuma mai hikima cikin lamarinsa waɗannan ayoyi akwai mai da martani ga nasa kamar yadda muka faɗa a cikin wannan wajen cewa farkon zuwan tana tabbatar da allantaka da bauta ga Allah kadai inda Allah ya ce Allahu la ilaha illahu sannan kuma ya nuna cewa Allah shi kadai ne alhayyu shi kadai ne alqayyum kamar yadda mun yi dogon bayani akan alhayyu alqayyum a cikin ayatul kursiyu a cikin zuwa baqara Allah ya ce nazzala alaykal kitaba bil haqq wannan littafin alkur'anin abinda ya zo da shi dukkanin su gaskiya ne shi a anan Allah ya ce nazzala alaikar kitaba bil haqq da gaskiya kamar yadda Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya Allah ya saukar da wannan littafin nazzala alaikar kitaba bil haqq kuma saukar da wannan littafin ba kada ma wai su zaci cewa ya saba wa littafin da ke hannunsu na al'injil ko na attawa Allah ya ce musaddiqan lima na yadai yana mai gaskata ga abin da ke gaba ga ta littattafan da suka zo gabaninsu abin da Qur'ani ya zo bai gaba da abin da attawa ko al'injil ya zo ba shi shine musaddiqan limamai na yadai Allah ya ce wa an zalattawa sannan kuma shi ya saukar da attawa wal injil min kabul gab tun kafin saukar da wannan littafin wannan ana tuna musu cewa ya kamata su bi fa gaskiya wannan littafin fa ba abin da wai ya kamata a ja da su ba ne gidan nan haka take a cikin littattafan ina batun cewa. wa an zala tawata wal injila min qablu hudan linnas saboda ainihin shi tawa da al'injil su da kansu ma a matsayin shari'a haka Allah ya sauka inna an zallar wata fiha hudan wa akwai shari'a akwai haske amma duk da haka sai da yahudawa su kan sun mabugi ƙarji suka ce wa ma ƙadarullah haƙa ƙadarji Allah ya ce ba su ainihin san Allah ta hanya wacce take mafi kyawun sani ko kuma wa ma ƙadarullah haƙa ƙadarji ba su girmama Allah matukar girmamawa ba me yasa Allah ya faɗi wannan ya ce iz qalu ma anzalallahu ala basharin mai shayi wai suka ce Allah bai saukar da komai ga wani daliki ba babu wani mutumin da Allah ya saukar wasa littafi wannan ba yahudi bai dace ya buri baki ya faɗi wannan mummuna magana ba shi ba yahudin da zai bude baki ya ce ma anzalallahu ala basharin mai shayi shi ya sa Allah ya ce kulliya muhammad kace da su kace da su man anzalal kitabar allazi jaa Abihi, musa wannan littafin da annabi musa ya zo da shi na attawa ya zo da shi wa ya saukar da wannan littafin in allah bai saukar da littafi ba wa ya sauko da ya saukar da attawa an gane wa ya sauko da wannan littafin ja yi musa nuwan wa hudan linnas a matsayin haske a matsayin shari'a allah ya saukar da wannan littafin kashi amma allah ya ta na hukatis kukan sanya shi a matsayin littafi a fefa ko rubuta tubuduna ha ku bayyana abin da kuke so wata kuna kuboya ku boye abin kuke so haka kuka yi ta yi ta wannan matani ne gare su a cikin wannan a nan allah ya min kabla hudan nasi wa an zala alfokan wasu suka ce alfokan ai ba ce da za ta iya zanto na attawa ko na alinjil gaba ɗayansu suka ce a alfokan ɗan a nan abin da ake nufi ko ani ake nufi Ta tabarakan lazi nazzalin fokana ala abdi ya kuna lil alamina nadhira ai qur'ani ake nufi wa anzala al furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid wallahu azizun zuntiqam kafin wannan Allah ya bude wannan suwan da alif da lam da mim a gurguje a takaice a wancan lokacin lokacin da farkon tafsirin da muka bude muka dauko bayani akan abin da ya shafi alif da lam da mim wannan yana daga cikin abin da ta da hankalin larabawa lokacin da suka ga cewa za a zo a ci alif lam mim qaf nun kaf ha ya ayin sad ta sin mim amim ha suka ce wannan me yake nufi da wannan hankalin larabawa gaba daya a wancan lokacin ya tashi shi ya sa za ga cewa malamai wasu sun wallafa littattafai sun yi bayanai da dama akan abin da ya shafi fawace hussuwa to shi ya sa sai na kalato iya gwagwaro abubuwan da maganganun da malamai suka yi ta yi akan abin da ya shafi fawace hussuwa da alif da lam da mim wanda ina ga wannan ne ƙarshen bayanin da zan yi akan abin da ya shafi al-huruful muqatta al-huruful muqatta ne waɗannan hafan da aka bude suwa su abinda malamai suka yi ta bayani akai suka ce fawatihu suwa na farko yadda Allah yake bude farkon suwa daban-daban ne wasu suwa din asana Allah ya bude su da yabawa Allah an gane kamar da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki kaga wannan yabo ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja an gane duk wayannan aka bude da asana kamar da Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka albarkatun Allah sun yawaita haka Allah yake cewa a tafa'ala akan wannan wazan yanzu da kuma subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kaga subhana to kaga wannan ma dukkanin su a matsayin athana akan dauke su kuma Allah subhanahu wata'ala ya bude suwai kusan hudu da yabo a cikin alkur'ani sai na biyu su ne wanda aka bude da alhuruful mukatta waɗanda kamar wannan alif da suratul bakar da aliman da ke gaba gare mu dukkaninsu Allah ya bude da wannan suwa ne su kuma ana samun su kusan a cikin suwoyi tara Allah ya bude da irin su alif lamim da kaf da sunnun a cikin wannan akwai sannan kuma na gaba wanda Allah subhanahu wa ya bude da annida kira ko ya ce ya yi na amalu ko ya ce ya ayyuhan nasu taquwa fa kuma allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa taqullaha allazi tazaaluna bihi wal arham ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday allahi wa rasulihi wattaqullaha kaga wayannan dukkanin su da annida Allah ya bude waɗannan suwoyi so inda aka bude da ainihin abinda ya shafi wannan annida za su kai kusan goma sha biyar a cikin wannan amma akwai biyar wanda Allah ya bude da ainihin nida'u a rasuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam kiran manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda zamu ga wannan zahiri zai fito a cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha Allah sai da yace ya kai manzo yace ittaqillaha ka ji tsoron Allah in har aka cewa annabi ittaqillaha waye ba za a cewa ittaqillaha wa ma bihi qad ban nabiyyu ta'mimuhu fi madhhabi saniyyu wa ma bihi qad ban nabiyyu duk abinda kaga aka yi khitabi da annabi to fa ta'mimuhu ana gamewa ne a cikin mazhab wanda yake mashhur an gane to kaga aka faɗi wannan wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima a cikin wannan suwa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wannan kaga kiyaye ne aka bude da sunan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuhaqqimu ma allahu lak da ya ayyuhal muzammil da ya ayyuhal mudaththir wannan duk kiyaye ne da ake yi da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka na hudu ana budewa da alkhabar a matsayin ba da labari Allah ya kan ba manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam labari kamar yadda Allah yake cewa yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul kamar yadda Allah ya ce alhaqumut wayan wayannan khabar din suna da yawa su ba kusan 23 surar alqur'ani da aka bude da labari an gane sannan kuma na biyar shi ne abinda Allah yake bude suwai da rantsuwa alqasam kenan wasu sama'i izatil buruj wannan jimi za hawa kaga wayannan kusan suwai wallaili da sauransu sun kai suwa guda goma su ba wanda aka bude da su sannan kuma wanda aka bude da ainihin ashaut waɗanda sun kaci suna da sauransu da iza ja a kalmuna jaa na falo na nashhadu idza jaa nasrullahi wal fath an gane suwoyi sun kai bakwai daga wannan aka bude a cikin wannan Allah ya bude wasu suwoyi da umarni, ba da umami kai tsaye farkon su amma umami Allah yake badawa kama yadda kul uhiya ilayya annahu sama kace da su umarni umami ne wannan kul huwallahu ahad an bude suwoyi kusan guda shida da wannan umami sannan al ham. da siga ta tambaya Allah ya kan bude wasu tsorayi da su kamar yadda Allah ya ce hal ata alal insan haynun min ad-dahr da amma yatasaalun anin naba'il azim wayannan su ma su bari guda shida aka bude da istifham da tambaya sannan na gaba da addu'a addu'a ko ta azaba ko ta abin da addu'a wailul likulli humazatin lumaza tabbad yada abi da wa tab da wailul lil mutaffifin suwai guda uku nan su ne kacal wanda aka bude da addu'a a cikin alkur'ani an gane to na ainihin karshe shine at-ta'lil illa wannan suwa daya tak da Allah ya ce li ila bi quraish ilafihim ta shita'i wa saif shi ya za a yin kaga ma'ai duk masu tafsirin in sun zo li ilafin nan da yake daga illa aka soma ina za su je su mayar da wannan la'ilafin wasu za su ce ai faja'alahum qas faja'alahum ka mai da nakashin alamtar kai fa fa'ala bi ashabil fil alam najid ah, faja'alahum ka'asfin ma'kul ba to ya sanya su hakan na li'ilafi quraish haka suke hada tsakanin wannan zuwa da wannan haka ake ta hadawa wanda kuma wannan shi ne wannan suran ita ce kadai wanda aka bude da talilin abin mamaki duk cikin alfurani kamar yadda suka faɗa amma na gabanmu a cikin kusan guda tara daban-daban da Allah yake bude tsoyoyi da su suka ce ah, alhuruful muqatta su ne wanda Allah huwa Ta'ala ya bude kusan da ta tsoyoyi daban-daban kusan da ta. kuma waɗannan hafan wanda labawan kansu ba su ma san me ake nufi da waɗannan hafan ba kuma su sun yi yawa da aka bude da wannan shi ya sa hankalinsu ya tashi malaman tafsiri sun yi maganganu da dama amma da ikon Allah isimanin da ƙwa'ani yake yi da waɗannan huruful muqatta Allah ya yi amfani da harafi guda ɗaya kacalin bude suwa ya bude guzon suwoyi guda uku da wannan sad wal qur'ani da dhikr balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq sad shikenan kawai me ma'anan sad shikenan wal qur'ani da dhikr ina rantsuwa da qur'ani ma abincin ambato kaga wannan haka Allah ya bude wannan da qabul qur'anil majid Allah ya bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un aji kaga na biyu qaf kenan sannan nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi nimati rabbika bi majnun wayannan sune inda harfi guda daya tak da su Allah ya bude su sai Allah ya sake bude wasu suwaye da bihafai ne da harafi guda biyu biyu biyu a hakan Allah yake budewa kama ƙoha ma zalla a laikar litashqa da tashka da ha kaga guda biyu kenan da qasin kaga wayannan tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin da ya wal qur'anil hakim in na al-musali wayan wayannan su ma guda uku wadanda aka bude da harfa guda biyu biyu amma akwai waɗanda harfa za ka ga cewa su harfa biyu ne amma sudin ne aka yi ta maimaita aka yi ta maimaita wajen bude wasu surori da su kamar abinda ya shafi suratu gafi da fusilat da su eh, abinda ya shafi dukan da na za ka ga hamim tanzilun kitabi min Allah lafi zilaki hamim tanzilun min rahman ar-rahim da kuma hamim wal kitabil mubin inna inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun kaga hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin kaga wayannan a cikin suratul a haka Allah ya ce hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim a cikin suratul ahqaf hami tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma Wayan wayannan dukkaninsu za ka ga kan da ha da mim akan wayannan guda biyu amma su ɗin aka yi ta maimaita waɗannan su wayan da su duk wayannan allah subhanahu wa ta'ala da hikimansa ya fi kowa sani da dalilin da ya sa yake bude waɗannan suwai da waɗannan harfa wasu kuma da harfa guda uku uku allah yake budewa waɗanda allah ya bude da harfa guda uku kama za ka ga a farkon baka alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi akwai da kuma wannan suwan alif lamim Allahu la ilaha illahu al hayyul haka nan yace alif lamim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun a suratul ankabut akwai wannan alif lamim gulibat hum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sanin a cikin zuwa hum haka Allah ya bude wannan akwai a cikin suratul lukman alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim haka nan as alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin duk wayannan da alif lam mim alif lam mim su kuma da su Allah subhanahu ta'ala ya bude wannan akwai wadanda kuma da harfa guda wadanda suke za su kai alif lam ma guda uku tilka ayatul kitabil hakim suratul yunus da kitabun uhkimat ayatuhu summa mafusilar min da hakimin khabir da kuma abinda ya shafi zuwa yusuf shi ma alif Lama, tilka ayatul kitabil mubin haka nan Allah ce alif Lama lam ma ne anzalnahu ilayka litukhrijan nas min minan zulumati ilan an bi izini rabbi ne a gaban yace ila siratul azizil hamid Ne a gaban Allahi wannan shi ne kadai inda sunan Allah Allahu da zai biyo ni sura a kakaf cikin ƙwar'ani ban zama za ka samu na biyu ke duk inda ya zo sai dai allahu in ya zo na tukuna ko al-rahman ko al-rahim ku al zai biyo baya amma a nan ɗin gaga ila suratul azizil Amidi, sai ce allahi kaga an yi badal ɗinsa zage allahi wanda ya karanta allahu za ka ga ya zanta huwa allahu kenan al-azizil ɗin kenan shine huwa allahu a haka za ka fasa da kuma alif lama tilka ayatul kitabi wa qur'anul mubin haka Allah subhanahu wataala yakan bude waɗannan surori gaba daya wasu kuma za su kai kusan hudu ma da ta sin mim wayannan kaga tilka ayatul kitabil mubin a cikin shu'ara a cikin surar haka nan tilka ayatul kitabil mubin akwai waɗanda aka bude da harfa guda hudu su kuma alif lam mim sad kitabun anzalallahu ilayka fala yakun fi sadrika haraj akwai wannan a cikin sannan kuma akwai wanda yake shi ma Allah ya bude da alif lam mim da tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq duk wayannan akwai wanda aka bude ma da harfa guda biyar ci ba zai tuna sad yau da kaf da ha da ya da ain da sad wannan a cikin zuwa maryam kenan da kuma hamim ayin sin qaf akwai wa'annan kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim waɗannan duk gaba daya malamai suka ce waɗannan harfan da aka bude gaba daya idan ka ɗauka ba tare da harfan da Allah ya maimaita ba in ka lissafa zai baka harfa goma sha hudu kenan ba tare da maimaici ba da alif da ha'un da ra da sin da swad da ta da ain da qaf da lam da mim da nun da ha da ya'un da kafun su goma sha hudu kenan waɗannan hanfa goma sha biyu sun tada kura sosai ga larabawa da aka saukar da wannan littafin a hannunsu a nan ne sai malamai musulunci da suka zo ittijahad na malaman musulunci sai ya dare zuwa gida biyu da nan da nan a hakan ya zanto na farko malaman da suka ce waɗannan huruful muqatta a yi tafwid ɗin sirrin wannan ilallahi wa minal mutashabi almutashabih allazi la ya'lamu tawilahu illa Allah akwai waɗanda suka faɗi wannan an jingina wannan ba wanda ya san ta'awilin wannan illallah wannan sirri ne an jingina wannan kaulin zuwa ga Abubakar Siddiq da Umar bin Al-Khattab da Ali bin Abi Talib Osman bin Affan da Abdullahi ibn Mas'ud Samarkandi ya hikaito har ma yake cewa qalu suke cewa al-huruful Aminal maktum allazi la yufassa ba za a fassara ba ba za a fassara waɗannan al-huruf a cikin al-itqan na Imam Suyuti قال أبو حاتم لا ندري ما أراد الله عز وجل بها ومسان أبن الله يكي نبي دا ودن نمحفظ in ka duba cikin wannan littafi za ka ga wannan na biyu su ne waɗanda suke cewa lalle akwai daruwa na cewa a fito a yi bincike a gane mecece hikima a cikin wannan don a gane ma'ani ha, wa ha. a cikin wannan akwai waɗanda suka ce da su sun yi nazari suka ce waɗannan alif lamim da su ƙaf da nun suka ce asma'ullahi ne ma ko waɗanda suka tafi akan wannan wasu da suka zo suka ce ah hiya ismullahi al'azam akwai wannan kaulin hiya ismullahi al'azam akwai wadanda suka faɗi wannan ana jingina wannan maganan zuwa ga abdullahi dan abbas haka nan wasu suna ga cewa ai wadannan harfa sunaye ne na kowace sura a hakan aka kawo su suka ce asma'u suwa ne allati suddira fiha an jingina wannan kauli zuwa ga zaid bin aslam kamar ma yadda wani yake cewa da ya zo zai kashe wani yana karanta masa wata aya a cikin suratul da sai yake cewa yuzakkiruni ne, hamima wa umhu shajun fa hallata la hamima qabla taqaddumi ne, hamima yakan ta mun da hamim kaga maimakon ya faɗi suratul da zai yi cewa hamim kenan wannan yana nuna hamim din sunan suwan ne kenan ne, hamima wa umhu shajun fa hallata la hamima qabla taqaddumi to kaga wayannan akwai malaman da suka faɗi wayannan a cikin wannan akwai wadanda suka ce rumuzi ne rumuzi ne rumuzi idan aka ce ana kawo harafin ne ana ajiyewa la'alla sunan Allah ake nufi da wannan harafin la'alla wata sentence ko jumla ake nufi amma a madadin a rubuta sentence ko jumlan gaba daya sai a kawo harafin don ya wakilci jumla an fahimta a koren da suka faɗi wayannan hatta ma wasu yan luka suna ce ai ba ma sukan yi amfani da wannan tunda wani yake cewa ko matarsa ko wacce yake so fakultu laha fakultu laha qifi faqalat qafun fakultu laha nace da ita qifi kisaya faqalat sai ta ce qafun a madadin faqalat wa qaftu an gane to kaga ai wa din ma ai dogon larabci ne shi yake gani faqalat qafun an gane to akwai irin wa'annan a cikin laraba suka ce to su suna ga cewa da wannan ne akwai wani ma da shi ya bugi gaji yake cewa waɗannan rumus ne kun san abajada kowane alif yana nuna nawa duk wayannan harfan suna ba da nambobi ne na lissafi eh, ku ba ku sani ba wanda ba ku sani ba <laughs> suna ba da nambobi ne na lissafi wanda kuma yana ga a ƙarshen mu na usulul fiqh a manzumatul warqat idan mun zo za mu yi bayani cikakke akan wannan musnad dan a karshe malam yayi amfani malamai suka yi amfani da waɗannan musnad wasu suka ce to musne na hafa guda 14 da muka lissafa na abin da ke nuna cewa lalle lalle kama suna nuna ainihin karshe yawadu biya qimatu hal adadiyya ala tariqati abajada yana nunawa domin yana nuna karshen rayuwar wannan al'umma in kana ba ka san yaushe ko kiyama za ta tashi in ka dauki numbobin waɗannan alfan zai baka yanda kiyama ko za ta tashi ko karshen wannan al'umma wanda kuma za ka ga cewa ah, abdullahi dan abbas bai gamsu da yin amfani da wannan ba ibn hajar askalani ya caccaki wannan fahimta ya ce ba daidai ba ne wannan mutum mai yanki wannan nan wasu suka ci a'a duk inda aka ci alif lam mim yana nuna da alif da lam da mim sun fi yawa a cikin suwan inda za ka lissafa harafin wannan suwan an gane da kwaha, inda za ka lissafa a suwan kwaha, zai ka samu da ƙwa da a sun fi yawa a cikin wannan suwan a ɗakodan da suka faɗi wa yannan wasu suka ci a'a. wannan ba ana kawo ne kawai littambi domin tun da a yi su larabawa ne sun san suke yi in allah ya ce alif lam mim za su ce wannan mai ake nufi su kawo hankalinsu in hankalinsu ya zo kan ƙwa'ani zai ƙwa'ani ya ci zalikal kitabu la ba fi wannan littafin mu shakka ana jan hankalinsu da waɗannan hankalin haka wasu malamai suke cewa a cikin wannan amma magana cikin waɗannan maganganun malamai da suke yi a ra'ayi na biyun kenan ko dai zanto allahu alam bi mawadi wannan eh haka ne mu tafi akan wannan in za mu zo akan ra'ayi na biyu waɗanda zai yi a shigo a fahimci wata ma'ana a cikin waɗannan alfan, to wannan magana ta kashe da Allah ita ce za ta zanta magana wacce take da kashi. ana ga cewa tahaddiyat ne tahaddi ne da Qur'ani yake yana kalubalantar larabawa ne kuna cewa na littafi ba daga min indillahi ne. ba Allah wani ya saukar da wannan littafin da aka saukar da wannan littafin ba larabcin da kuke yi harfan da kuke amfani da su ba wani bakon abu aka zo da su ba domin da alif da lam da mim da ba da sin da mim da qaf da ha da ya da ain da su da sauransu da su ake hada wannan littafin shi ya sa ku zo ku ji in ba daga wajen Allah ba kuma kuna iya ku kawo mana wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi shuhada a kun min dunillahi in kuntum sadiqin fa in ta falo wa ta falo ba za taba iyawa ba kullu in a insu wal jin ala an atu bi misli hazal alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahiran ba za su iya kawo ba amma sai cika baki da kunye ta yi wai launa sha'u na kulla mu ma da mun ga dama ba za mu iya yi ba ne wannan ƙur'anin mu mada mun ga dama za mu iya kawowa to su kawo mana wa ya hana su ba wanda ya hana ku kuma da larabcin naku ne da harfin ku abinda waɗannan harufin mukatta suke nunawa kenan in ji wasu malamai kuma suka ce babban abin da zai tabbatar ma da hakan ta kalli duk galibi suwai da ake bude da harufin mukatta a makiya ce kuma ai a makka a nan ne ake fafata ta wajen da'awa wajen tabbatar da da'awa da akida ba ma maganan wai a hakam ake yi ba galibi ai a hakam da madaniya ma ake samu duk da ana samu a nan mamadadi amma galibi menene a makiya ake samu wannan kenan sannan galibi za ka ga sai an ambaci littafin Allah kama anan nan alif lamim zaligal kitabu la raiba fi alif lamim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum nazzala alaykal kitab in an ambaci za ka ga littafin Allah abinda yake nuna ma kuma suka ce akwai namuzanci da ya kamata a gane alal misal suka ce ka dauki abinda ya shafi suwatu maryam <clears throat> suwatu maryam Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu maryam in kuka yi la'akari za ku ga cewa an bude da kusan harafi mai yawa da kaf ha ya ayin sad da waɗannan harfin Allah subhanahu wa ta'ala ya bude cikin suratu maryam amma a cikin abin da zai tabbatar maka cewa kalubalantar su ake ta yi haka Allah yake cewa wasu fil kitabi bayan wasu fil kitabi isma'il wasu fil kitabi wasu fil kitabi haka ake ta maimaita wannan abinda da yake ga cewa ana kalubalantar su shi yasa muhimmancin abinda da yasa aka bude wannan su wanda dukkanin waɗannan harfan kenan sannan kuma da Allah ya zo ƙarshen suratu maryam ta tafa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda a inna ma yasanahu sani da kawai mun sauka maka da wannan littafin ne ya bihil muttaqin domin ka yi bushara ga waɗanda suke da takawa wa tunziya bihi qauman ludda kai ga gari ga mutanen da suke da tawayin kai da suke fitirciya wannan littafin kaga khatiman su amma abinda zai zo ya tabbatar ma suka ce alal misal ka sake dauka suratul ankabut in ka ɗauki Allah ya ce alif lamim a hasiban nasu an yi tuya ko an ya ƙuru amanna wa hum la yuftanun alif lamim da shi aka bude amma a cikin wannan suwa Allah ya ce a karanta musu watul ma'u ya ilaika minal kitab an faɗa musu a karanta musu abinda aka yi maka wahayi na daga littafi na daga cikin wannan alkur'anin kenan Allah ya faɗa musu wannan sai a cikin Allah yake tabbatar da cewa ƙwa'anin nan gaskiya ne sai ya cewa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ma kunta tatlu min kabli min kitabin wala hobi ya mini idan la tabal mubtilun bal huwa ayatun tun fi suduril ladina utul ilm kaga wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kai annabi baka zanto kafin ka zo da wannan annabci baka zanto kana karanta wani littafi an san ka da karatun littafi ba taba sanin ka da karanta littafi ba wala takhutuhu bi yamini rubutu ma baka yi da hannunka mutumin da shi ba makaranci bane ba rubuci bane wanda ya koyi karatu wanda ya koyi karatu da rubutu shi ne za ka ce ya ji ya kofa wani abu ya zo da shi amma mutumin da ya tashi a al'adance kun sani kun fi kowa sani katu da rubutu wannan ba al'adarsa ba ne ba yi da wannan ilimin ba yadda za a yi kuce kuma ya ji ya kofa daga ilimi daga wajen wani ne ya zo da shi wa kun da ta tsilomin kablihi kitabin wala ta fito biya biyu inda kana karanta littafi inda ka iya rubutu izan lartabar mubtilun da wayan nan gabayai masu rusa gaskiya da za su zo za su sa kokonto a hakan ma'ai sun sa kokonto suka ce a satiyar awwali na katata ba wahiyar tumla alaihi bukatan wa a hakan ma sun san cewa ma ba ya karatun ya hutun Allah ya ce a yatun bayyana sun fi su sudurin na hutun ilim a cikin wannan zuwan kuma Allah yake cewa awalam yakfihim kai manzo haba a wai ka faɗa musu ba su sani ba ne awalam yakfihim bai wadatar da su ba ne bai ishe su ba ne wacce hujja suke nema wanda dalili suke nema awalam yakfihim ai ya wadatar da su ya ishe su anna anzalna alaykal kitab mu mun saukar maka da wannan littafin yutla alaihim ana karanta musu wannan shine dalilin Haga duk cikin waɗannan su idan kabi abinda ke suke tabbatarwa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana bude alhawaful muqatta'a don ya kalubalanci labawa da waɗannan harfa nan su ne dalili kuma su labawan tun a wancan lokacin da ake ta kalubalantarsu ba su taɓa yunkurin cewa ayi su kawo wannan ƙwa'anin ba saboda sun sani in sun ga dama su cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mahaukaci ne ko su ce a fatiyar awwalin ko su ce ai kahin ne ko su ce boka ne ko kuma aljani ne wane ne duk irin waɗannan maganganun da suke yi sun fi kowa sani sun gamsu saboda ƙwa'anin nan fa ya zo da larabci ne su kuma larabawa ne sun fahimci komai sun fahimci gaskiya amma kamar da Allah yake faɗi ma ko mutanen waje wajahadu dubi wa sai an anfusuhum zulman uluwan saboda idan mutum ya ki gaskiya ba yadda za a yi ka ce za ka janyo shi da ƙarfi za ka zo da su amma tabbas allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ƙwa'anin nan gaskiya ne sannan ƙwa'anin nan baya cin karo da littattafan da suka gabace su shi ya sa aka gode da alif lamim saboda larabawa na a musu martani sannan kuma nasara aka sake maida musu martani wajen cewa su daina mayar da annabi isa alaihi salatu wassalam a matsayin allah yake ko kuma naukun allah ko ɗan allah Wannan duk kuskure ne da suke yi a cikin waɗannan akida shi abdullahi ne wa rasuluhu bawan allah layyar san kifal masihu an ya kuna abdallillah bai taɓa kyama a ce masa bawan allah ba bal shi da kansa lokacin da aka haife sa tun yana jinjiri da ya zo duniya yake cewa inni abdullahi ataniyal kitab wajalani nabiyyan wajalani mubarakan aina ma kunt wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ba'an bi walidati wa lam yaj'al li jabban shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtahun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada aman fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim wannan shine tauhidi wannan shine addinin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da shi shi Allah subhanahu ta'ala, falaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu wannan shine akida da ya kamata kowa ya yi imani da shi Qur'ani ya zo anan yake cewa nazzala alaykal kitabu bil haqq musaddiqan lima bayna yaday wa anzala at-taurata wal injila min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqan amma kash su sun ki ta Allah ya innal ladina gaba bi ayati llahi lahum azabun shadid azaba mai sanani zai tabbata ga yesu wallahu azizun zuntiqam zamu tsaya anan insha Allah gobe idan muka zo ma ci gaba da ainihin karanta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Insya